Muna neman taimako gare ku jama'an duka duniya ku taimaka mana saboda yanzu shekara ɗaya da wata takwas kenan da aka ɗauki yaran jama'a don Allah ku taimaka mana. Malama Munira Bala kenan ɗaya daga cikin iyayen matan ya wuri sha ɗaya da suka rage a hannun 'yan ta'addan tana neman al'umma su taimaka musu. Iyayen da suka haɗa da mata da maza su ashirin da biyu ne suka yi wannan kiran a yayin sake jaddada yanayin kuncin da suke ciki ga al'umma a ciki da wajen Najeriya a game da 'ya'yansu sha ɗaya da suka rage a hannun 'yan ta'adda a cikin daji sojoji tun bayan sace su a ranar 17 ga watan Yunin shekarar 2021 daga kwalejin gwamnatin tarayya na birnin Yawuri da ke jihar Kebbi. Iyayen 'yan makarantar sha ɗaya da suka rayya a daji na ganin cewa gwamnati daga matakin jiha zuwa tarayya sun ki sauraron kukan su a game da matsalar da suke ciki inda a halin yanzu suka kudura aniyar sayar da duk abubuwan da suka mallaka domin tara kuɗin fansa na naira miliyan 100 da 'yan ta'adda suka nema domin sako yaran su. Malam Salim Kawoje shine shugaban kungiyar iyayen biyu da suke neman taimakon inda ya bayyana cewa sama da shekara ɗaya da wata takwas bisa ga damuwan da ke gare mu bakin ciki kunci masifan da ainihin mu waye muke ciki muna neman jama'a su taimaka muna su agaza muna bisa ga wannan damuwan namu bamu da kowa in ba Allah ba saboda an yaudare mu an ci amana mu an ci amana ƴaƴan mu ba mu san inda muke ba ba mu san inda za na ba bamu da wata alaka da gwamnati bamu mai wayan mu bamu da lafiya ciwon damuwa babu abin da bamu da shi mun yi deciding a matsayin uwaye 22 mazan mu da matan mu domin domin mu sayar da duk abin da Allah ya hore muna mai gida mai mota mai hili mai duk abin da Allah ya hore mishi na kaddara mu sayar domin mu ceci mu daga cikin wannan kangi na bala'i na masifa da ake ciki. A wani bangare kuwa kwararriya a fannin ilimi kuma 'yar Najeriya mazauniyar kasar Amurka malama Hauwa Mustapha Babura cewa ta yi. Wallahi abin nan ya kai gaci duk inda ake tunaninsa ya wuce nan. Mu dai muna roƙon gwamnatin Najeriya dan Allah dan annabi su yi tunani ko ma wane ne wanda yake akan inda ya kai a ce zai iya taimakawa a taimaka a dawo da 'ya'yan nan na makarantar kwaleji ta federal da aka ɗauka a birnin yawuri a kebbi su goma sha ɗaya ni ma da ba a najeriya nake ba har waya nake da yaran nan ina kwantar musu da hankali na ji muryarsu kuma a shafi na na sada zumunta duk mai so zai iya zuwa ya ji ni na daga ƙasar waje akwai waya da aka bani nake magana da yaran nan bare kuma wato gwamnatin mu ta najeriya a ce yanzu an ba iyayen yara da wannan gwagwarmaya a hannun federal government akan amana aka ɗauki yaran nan to ko da ba a makaranta aka ɗauke su ba haƙƙin gwamnatin ƙasa ne ya zamana cewa aƙalla da safety na ɗan adam tana lura da shi yara kusan shekara biyu a daji. Yan matan kwalejin yawurin sha ɗaya da suka rage a cikin daji ɗin sun shafe kusan watanni sha takwas tare da 'yan ta'addan inda halin yanzu rahotanni suka yi nuni da cewa an aurar da uku zuwa biyar daga cikinsu har suna da 'ya'ya duk ƙoƙarin ji ta bakin gwamnati mace daga matakin jiha zuwa tarayya ya ci tura a yayin hada wannan rahoton. Lima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya.